ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكسر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na umar ibn al-khattab radiyallahu an da ke cikin birnin bauchi a yau muna biyu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara uku, wanda ya zama daidai da miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam gregorian kalanda a yau muna ainihin uku ga watan Afrilu. uku ne ko eh, watan afrilu shine wata na hudu kuma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda jiya muka ci gaba da karatu cikin suratun najin, a yau ma insha Allahu ta'ala za mu taki daga ayan da muka tsaya a jiya ayan da Allah ta'ala yake bayanin mutanen kwarai waɗanda suke masu kyautatawa a cikin ayyukansu waɗanda Allah baraka wa ta'ala ya yi alkawari ko ya yi albikir zai saƙa musu da gidan aljanna a nan duniya za su samu mai kyau saboda kyautatawansu sannan a lahira za su samu mai kyau saboda kyautatawansu a nan duniya shi yasa Allah ta'ala yake walillahi ma fi samawati wa ma Allah ki yake mallakan samai da kasai da abin da ke cikin su gaba daya liyajzi alladhina asa'u bima amilu domin ya saka ma waɗanda suka munana da irin abin da suka aikata na muni wa yajzi alladhina ahsanu bil husna kuma domin ya saka ma waɗanda suka kyautata da ainihin kyawawan ayyuka da sakamako mafi kyawu shine gidan aljanna masu ilimin balaga wani lokaci suka ce akwai abin da ake kira almukabala an ambaci ɓangaren haguna sai aka ambaci ɓangaren dama daman ƙur'ani idan ya sassauta sai ya tsaurara idan ya tsaurara sai ya sassauta idan ya yi albikir sai ya yi gargaɗe idan ya faɗi doka sai ya rarraki shi ne kawo mutane wa'azi ko kwaɗaitarwa ko wani abu makamacin wallah saboda haka shi yasa alkur'ani yake wato masaniya ya kasance masaniya in aka ce masaniya shine mai bibiyun tarwa wato kowane abu biyu ne akwai negative akwai positive akwai in akwai out akwai good akwai bad kenan saboda haka kowane bangare za a kawo maka kada a kawo maka mai laushi ka kwanta kada a tsananta maka ka ɗebe tsammani shi yasa ake son mutum ya zama tsakatsaki to anan za a yi mana bayanin mutane masu kyautatawa waɗanda suke yan gidan aljanna sune Allah ta'ala na allazina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa al-lamama sune waɗanda الشيطان الرجيم نعم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللبن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أمن وإذ أنتم أئمة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله تعالى يكي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش sune waɗanda suke nisanta manya-manyan laifuffuka su ne kaba'irar ismi manya-manyan laifuffuka walfawahika kuma suke can alfaka malamai sun ce alkaba'ir su ne alfawahi sune su ne alkaba'ir sai dai a wata kira'a allazi na yatanibu na kabiran ismi walfawahika to kabiran ismi babban laifi shirka kenan malamai sun yi ittifaki akan cewa kabiran ismi shine shirku shirka da Allah amma in ka ce kaba'ir al-ismi al-kaba'ir manya-manyan laifuffuka al-fawahi sune alfaka suma manya-manyan laifuffuka malamai suna fassarawa da dukkan abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi gargadi a kai ko manzon Allah ya yi gargadi a kai ko abinda Allah ya faɗi hukuncin a nan duniya ko abinda manzon Allah ya faɗi hukuncin a nan duniya ko kuma abinda Allah ta'ala ya ce duk wanda ya aikata ki tsinenne ne an tsine masa haka ma ko wanda manzon Allah ya bayani yace duk wanda ya aikata abu kaza tsinanne ne walannan sune kaba'irul ismi wal fawahish bi ma'ana kaba'irul ismi wal fawahish idan mun karanta ba kamar yadda aya ta kawo ba tunda aya ta ce allazina yattanibuna waɗanda suke nisanta da fi'ili da fa'ili a nan yake kaba'iral ismi shine maqule na ainihin yattanibuna sannan wal wawul asafi alfawahisha ma'tufun ala kaba'ir al-ismi saboda haka shine maqulun bihi allazina yatanibuna kaba'ir al-ismi wal fawahisha wadanda suke nisantar manya-manyan laifuffuka da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta sannan kuma illal lamama sai irin abinda da bai takara ya karya ba wanne ne bai takara ya karya ba illal lamama da hausa haka ake fada abinda bai taka kara ya karya ba to yanzu a cikin laifuka gaba daya wanne ne bai taka kara ya karya ba shi ne misali wata ta zo wucewa kai baka san cewa mace bace eh, kana kafe da idonka bakin hanya kawai sai kaga wata arniya ce ta zo wucewa ba ta da hijabi girjinta a waje sannan duwawunta ya yi tudu a baya Eh, amma an yi masu masu cewa Allah ba da ladan nan ba yan tasha ba ne kuwa eh. to waɗansu malamai sun ce idan mutum ya ga wannan sai kawar da fiskansa yana iya yiwuwa ganin farko ko yake mutum ya ɗauki fassaran kala rawi da ya gani sai kawa ido ya ce duk a ɗaya ne eh, ya ce kana daga idon ka to shi kenan ga zaki mayarwa kai na biyu Allah ya gafarta maza saboda haka akwai saɓani a tsakanin malamai menene allamam allamam ana ce shine karamin laifi wani lokaci mutum zai aikata ba tare da ya shirya ba tunda aka ce kaba'iral ismi wal fawahisha illa bi ma'ana illa sagairaha tunda an ambace kaba'irul ismi to sai ka kawo tibaqi shine illa lamama illa sagairaha banda kanana sai dai wajen lissafin kananan akwai aiki domin kowane laifin ka ɗauke ki a matsayin ƙarami. to aka yi cikakken bayani ko aka yi nazari sai a ga kima ya koma babba saboda manya-manyan laifuffuka kamar yadda hadisin abu huraira ya ambata mana kaga akwai a shirku billah shirka da Allah Wannan manzo Allah ya ce talibu as-sab'al mubiqat kun yasanti abubuwa guda bakwai masu halakarwa aka ce waɗannan abubuwa guda bakwai su ne jigajigai duk sauran suna karkashin su shine sahabbai suka tambayi annabi waɗanne ne guda bakwai masu halakarwa shine manzo Allah sai ya ayyana na farko yace akirku billah shine kirka da Allah duk wanda ya kirka da Allah ya halaka musamman ma ya mutu yana kafiri walallazina yamutuna wa hum kuffar Allah ba zai gafarta musu ba amma idan ka nemi yafiyan Allah kafin ka mutu to ko da kuwa da kwana ɗaya ne ko da awa ɗaya ko da sakan ɗaya idan dai har ka nemi yafiyan Allah Allah ya karbi yafiyanka to kenan ba zai kama ka da laifi ba to kaga shirka wato babban laifi ne kuma shine jagora bi ma'ana shirka ita ce jagora ko kafirci shine jagora dalilin da ya sa a wata kira'a waɗansu suke karantawa allazina yajtanibuna kabiran ismi wal fawahika waɗanda suke nisantan babban laifi na shirka da kafirci da Allah sannan wal fawahisha suka ce sauran su ne ainihin alfaka da ma'ana kamar yadda manzon Allah ya ambata akwai ainihin tsafi ko da yake tsafi akwai inda yake da alaka da kafirce da tsafi da duba da kulumboto da rufe ido duk waɗannan suna alaka suna da alaka da kafirce saboda hukuncin duk wanda yake tsafi ko yake sihiri idan an kama shi ya tabbata a karkashin shari'ar musulunci kisa ne kaga idan bai tuba ba kake shi za a yi كما الله تبارك وتعالى يرجعك ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلال ولديس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون سبلاك دوان ليه ساتي أينهم سهري كو يهي بوكنتي توقفاي دربو أوجم الله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أكا تحن ليجي كو الدنيا كو الآخرة بفضي سامور أبو بأ to shi yasa a wannan hadisi na Abu Huraira manzon Allah ya ambace shi a bangare wato a matsayi na biyu saboda alakan da ke tsakanin sihiri da ainihin tsafi da bokanci da duba da kuma shirka da Allah subhanahu wataala tunda boka zai ce ko Allah bai yadda ba abin zai faru inda ya yi abu kaza yasa za ku ga mafiya yawa masu tsafi masu sihiri masu bokanci suke amfani da abin da Allah ya haramta don a gaba an ce wa katilun nafsin lati haram Allah illa bilhar suwa suke sa a kashe yara kanana a cire kwakwalwansu suwa suke sa a kashe mata a cire nononsu ko a cire al'auransu suwa suke sa a kashe samari domin a cire al'auransu ko a kwakule idonsu ko a cire kunnensu ko zuciya ko hanta ko ɗata saboda a tsafi a yi tsafi domin aljanu miyagu ga ainihin shaidanu wato su goyi baya su rikita al'amura gaba daya shi kuma yana ganin an masa wannan ya ci nasara ko kuma kowane abu yana wucewa gaba-gaba alhali ya ɗebe kayansa da gaban Allah ya ɗebe kayansa da gaban wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya ɗebe kayansa daga musulunci saboda haka kisan kai babban hatsari ne a kashe rai wanda Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya haramta a kashe wannan yana daga cikin alkaba'ir kuma yana daga cikin alfawahi sannan ga zina ga liwaɗi ga ƙarya ga cin amana ga ha'inti, ga sata ga faki da makani ga kyan abubuwan maye ba wai giya kawai ba saboda malamanmu na zaure suna ce kyan giya wani malamin zaure ma bai san suku daye ba wani malamin zaure bai san ana jika fetur a sha ba wani malamin zaure bai san ana kyan wannan solution wanda ake fatin taya da ki ba wani malamin zaure bai san ana tsiyaye kwata a sha ba amma mai kan kwatan nan kan jaki ne ko ina ganin man wawa ne jaki eh. wani malami shi abin da ya dauka duk abin da aka naɗe a cikin takarda aka sa ko ganye ne ko menene taba ne ko kuma an gale ne saboda haka wato ba haramun ba ne alhali akwai wuiwui a ciki a cikin wuiwui ɗin ma iri-iri ne saboda akwai wanda yake jijjiga yake rikita ko wanda ya saba sha ne sai ya rikita shi amma wanda akwai wanda kuma wanda ya saba sha ki ba zai rikita shi ba sai dai kuma yana dagula masa lissafi tunda ya riga ya zama masa jiki to kaga duk waɗannan musulunci ya haramta su gaba ɗaya to tun da an haramta su an yi gargadi akwai abin da aka ce duk wanda aka kama ya aikata hukuncin sa kaza ne akwai kuma abin da aka ce duk wanda aka same ki ya aikata tsinanne ne kaga gabarin sallah gabarin zakka gabarin azumi gabarin aikin haji duk suna ciki saboda haka suna nan da yawa daga bakwai an ce sun kai saba'in kamar yadda abdullahi dan abbas ya ambata to mutum ya nisanci waɗannan to allah ta baraka ta'ala wato zai tausaya masa saboda babu yadda za a yi a ce mutum yana duniya ba tare da ya yi kuskure ko ya yi laifi ba duk cikin mutane babu mala'ika kuma a yanzu babu annabi a yanzu babu manzon Allah annabi ne baya sako manzon Allah baya sako mala'ika baya sako amma ko limamin makka ne da kuskurensa balle limamin bauchi balle limamin filu ko limamin ina ne ko alaramman ina ne sai ka samu akwai laifinsa ya sa a gaba zai ambata mana mutum ya bazuka kansa ka ce ai mu waliyan Allah ne kai ne za ka ce kai ne waliyin Allah ka ce ai mu masu karama ne amma kana ce kai mai karama ne ana baka sadakar naira dubu ɗaya kana karba wallahi in ina da karama ka bani dubu goma ma ba zan karba ba sai dai in baka ai in dai ina da karama musamman karaman yanzu shine Allah ya raba ka da talauci karaman yanzu Allah ya raba ka da tsiya da fatara saboda haka in yana da karama a yi roƙon Allah zan yi ya bani miliyoyi sai dai kai ka zo in ba ka, amma ba an karbi sadakan ka na dubu ɗaya ba saboda bayin Allah na da ba kaman bayin Allah na yanzu bane yasa in ka ce kana da karama to muga karaman naira wanda ba za ka je kana maula ba ba za ka je kana karaman murya ma wani ba amma bayan Allah na da sun aka ba su kuɗi ma kyauta suke yabin su sukan zauna ba su da kokobo kuma saboda tsaban wakali, Allah ta tabaraka wa ta'ala ba ya barin su da yunwa wai sunul ne wanda manzo Allah ya ce idan kun hadu da abin nan kun hadu da ke yi muku addu'a sahabbai ne ba ke fala musu idan kun hadu da ke su ne yi muku addu'a saboda mutum ne wanda yake tsananin biyayya ga mahaifiyarsa da ya taba ciwon kuturta ya warke amma banda wani dan kankanin wuri akwai saura inda bai warke ba saboda haka law aka sama alallahi la barra da zai yi rantsuwa wa Allah da zai kubutar da shi ai wannan yana ɗaya daga cikin manyan waliyai in yace ma Allah wallahi to Allah zai warware masa to kai za ka zauna talauci da fatara ya sa ka a gaba wanda ka gagara bacci kowane abu a gigice kake sannan ga iyayenka ga ƴan uwanka ga matanka da ƴaƴanka saboda tsaban talauci suna tafiya tsirara kai ma a rikice kake sallan ma baka samun natsuwa sannan Allah ya baka wannan lau aka sama alal alallahi labarra ba za ka nemi naira a wajen Allah ba ai dole za ka a yanzu abinda zaka nema kenan amma su ba ruwansu da wannan Yasa lokacin da ya zo sai umar ya gane ki ya masa bayani ya Allah sarki ya ce ina za ka je yace waje kaza ya ce to zamu baka kyauta ya baki kyautan da zai baki sannan yace in ka je can ka faɗa ma sarkin da yake wajen ko gwamnan da yake wajen ka ce na ni ne na aiko ka wajensa ya ce to ya ji ya gode kyautan da aka baki ya raba gaba daya mu yanzu ba za mu iya ba iya sannan da ya je can ba ruwansa da neman gwamna bai nemi gwamna ba sai da waɗansu ka zo sai na umar ya yi tambaya a ina wani haka ta yi mu ba mu san ina ma yake ba Wani mai kama kaza da kaza suka ce yana yana ta hidimansa ni da na ce ya je wajen gwamna yanzu kai ko shugaban karamar hukuma aka ce ka je wajensa sai ka neme shi balle gwamna saboda ka san idan ka haɗu da gwamna tun matsalolinka sai dai matsalolin lahira kawai amma na duniya ka duk zai magance maka zo ya ce to ga abu ka za ku kai masa ana kai masa ya ce a'a yace kaman kun je kun hadu da sayyidina Umar suka ce kwarai da gaske sai ce to ni dai na bukatan wannan ya raraba ma duk waɗanda zai raraba musu sannan kuma yace to dalilin bari na garin nan kenan saboda bana son mutane su gane to amma yanzu kai zaka zo kana ce kai mai karama ne ka gani in kai mai karama ne baka sabon Allah baka yin laifi alhali kullukum khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabuna dukanku masu kurakurai ne masu kuskure ne amma tiyayyun masu kuskure su ne waɗanda idan sun yi kuskure za su tuba su nemi gafaran Allah saboda haka wannan aya ka cokan dama abinda take nuna mana kenan karka dauka cewa ba zai yi ka aikata laifi ko ɗaya ba ba zai taɓa yiwuwa ba duk tsoron ka. to sai an samu wani waje sai an samu kuskurenka eh, duk alarammancinka wani waje sai an samu kuskurenka eh, duk limancinka sai an samu kuskurenka a wani waje balle kai dan sauraro duk sauraronka kai ma sai an samu kuskurenka a wani waje ina illallah mama In inda ka kane sanci manya to yan kanana kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai yafi kansu inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijin kamar yalwacin gafara ne duk laifin da ka aikata an ka nemi gafaran Allah Allah zai yafe maka wa alam bikum ay Allah ta'ala ya fi sanin kowa dangane da ku idan shaakum min al-ard lokacin da ya kirkire ku da ƙasa shine wato baban ku annabi Adam domin annabi adam da ƙasa Allah tabaraka wata'ala ya kirkiri halittarsa ya halitta masa matarsa wa khalaqa minha zawjaha ya halitta masa matarsa da gare su wa basa minhuma rijalan kaseeran wa sa'a, sannan da gare su ya watsa mazaje da mataye masu yawa a bayan ƙasa kamar yadda yanzu duk muke warwatse saboda haka idza in sha'akum min al-ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum sannan kuma da lokacin da kuke yan tayi yan kanana kanana a cikin kikunan uwayenku sa wata kira'a aka ce fi butuni ummahatikum a wata kira'a fi butuni ummahatikum na jin ɗaya kira'a ma fi butuni ummihatikum saboda haka akwai o'i guda uku anan fi butuni ummahatikum إذ كنتم وإذ كنتم أدنة في بطون أمهاتكم أو في بطون أمهاتكم suka aka ce ya halatta me yasa ya zama fi butuni ummihatikum ummihatikum ko immihatikum da immahatikum fi butuni i saboda wasalin wancan kasa shine ya ja wannan larabawa suna da wannan domin saboda a samu sauki fi butuni in. fi ne in ya fi sauki saboda haka in mi hatikum in ma hatikum ko fi butuni ummahatikum yayin da kasance yan taye a cikin kunan uwayenku wannan ke yake gwada namiji ba a ciki in kaga namiji ya yi ciki to tumbinsa ne ya yi yawa zai da ya ji a masa operation amma ko an sa masa ciki to ta ina zai haiku ba a haihuwa ta wajen kaki kuma idan an ɗauki abin ma an sake a wajen kaki ba zai rayu ba dole sai an nemi mahaifa namiji ko bai da mahaifa shi yasa aka ce ummahatikum kuma ai uwayenku mata ake nufi domin daga ummu ne daga ummun umama umaima mahaifiya kenan ko uwa jam'i ummahatukum uwayenku mata saboda su ne suke ɗaukan ciki ba maza ba sannan kuma falatu zaku kun don haka kada ku tsarkake kayukan ku kuce ku bayan Allah ne ku ɗari bisa ɗari ku limamai ne ba ku yi laifi ko ku masu wa'azi ne ba ku sabon Allah subhanahu wata'ala ko ku alarammomi ne ba ku kaucewa gabarin Allah to kariya kuke yi fala tu zakku anfusakum kada ku kuskura ku tsarkake kayukanku wa a'lamu biman ittaka Allah ta'ala kine mafi sanin wanda yake tsoron Allah shine inna akramakum indallahi atqakum yaza baka isa ka zo kaga taron mutane suna tare da limamin su ko mai wa'azin su kace ai alaramma kafi kowa tsoron Allah ko malam mai fassara kafi kowa tsoron Allah ko malam adamu ka fi kowa tsoron Allah tunda kana da alaka da sunna tv ko malam yakubu kana da alaka da manara kai ma ka fi kowa tsoron Allah manara shine abin da yake haskakawa wanda daga nesa idan an hango an san akwai masallaci a wajen kai malam ne ka fi kowa tsoron Allah duk wanda ya yanke hukunci ya faɗi wanda ya shiga hurumin Allah saboda ko babanka annabi ne baka yi saka yi wannan ba ko babanka manzo ne annabi ko manzo baya cewa wane ya fi tsoron Allah sai idan Allah ya sanar da shi to tunda babu wahayi tunda babu wahayi to ta wace hanya ce zaka fassara ga wanda ya fi tsoron Allah babu sai dai kawai abin da ya bayyana maka da ki zaka yi hukunci sai ka ce kawai kana tsammani dai ina ganin wane mai tsoron Allah ne ina ganin ramma bawan Allah ne mai fassara bawan Allah ne liman bawan Allah ne ina kyautata zaton haka fala uzaki ala Allah ya shine fala tuzaku anfusakum huwa alamu biman ittaka yukhbiru ta'ala a cikin wannan aya Allah yana ba mu labari cewa bayan Allah na kwarai waɗanda suke masu kyautatawa sune allazina yatanibuna kaba'iral ismi wal fawahish su ne waɗanda suke nisantar manya-manyan laifuffuka musamman waɗansu daga cikinsu mun bayyana walfawahi da alfasha a ila ya ta'ataun almuharramati wal kaba'ir ba sa aikata duk abin da yake haramun ne ko kuma duk abin da yake babban laifi ne wa in waqa minhum ba'dun sagair ko da kuwa an samu wadansu kananan abubuwa domin ana samun wani dan karamin abu mutum idan ya yi wani dan karamin abu to wadansu abubuwan da ya yi na ayyuka masu kyau suna iya kankare wadancan kurakurai kamar yadda wata aya ta yi bayani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in ba kaba'ira ma hauna an idan kun nisanci manyan-manyan laifuffukan da aka hana ku aikatawa nukaffir an kun sayi atikun za mu kankare muku kurakuranku wa nudkhilkum mulkalan karima kuma za mu shigar da kuma shiga wanda yake mai karinci gidan aljanna kenan Allah gafarta mana saboda haka idan aka samu wani kuskure da gare ka tunda wani lokaci ba yadda ka iya to kai sauri ka nemi gafaran Allah yasa malamai suke cewa la ba ma al-istighfari matukan akwai istighfari to babu laifi shine kana laifi ka nemi gafaran Allah to Allah tabaaraka ta'ala zai gafarta maka musamman saboda yanayin da muke ciki a yanzu alladhina yatanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lama sai Allah ta'ala ya ce banda kananan laifuffuka waɗanda ba su taka kara ba balle su kariya wa hadha istisna'u munqati amma nan ya ce munqati ne sai dai su malaman tafsiri sun ce muttasili ne sai dai kun san istisna'i munqati da muttasili musamman ga Bahaushe yana da wahalan fahimta eh muttasili da munqati wannan ce istisna'i yankakke ne a ce wannan istisna'i jonanne ne to wajen yin bayani sai ga wani kada da dagula shi gaba daya Eh, sai dai a fassara ki da hausa kawai illallama ma min saga irin zunobe abinda ake nufi banda kananan laifuffuka wanda kuma kaga anan ba zai yi a ambace su ba annabi ne abbasin sai dai an samu nasi daga abdullahi dan abbas Allah ki kare yadda da su kala yace ma ra'aitu shay'an ashbaha bil lamam yace ni fa duk cikin hadisan annabi ban ga abin da ya kama da karamin laifi ba kamar mimma qala ko abu hurairata radiyallahu anhu daga abin da abu huraira ya ambata عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن النبي إن الله تعالى كتب على ابن Adama, Hazzahu, من الزنا da misali mafi sauki dan adam da kake gani Allah tabaraka wataala ya rubuta masa sai yayi zina kowane mutum sai yayi zina zina kuma min al-kaba'ir wa kadhalika azina min alfawahish a cikin alfawahish ma zina tana daga cikin manya-manya to amma kaman yaya a daraka zalika la mahala annabi yace dole sai mutun yayi babu makawa dole kuma na hadisi ya inganta sai dai ga bayani fa zina al'ain annazar nazar zinan ido tunda zina ta tara suna da yawa ido yana zina shi ne gani wani lokaci Allah ramma yana zaune a bakin hanyar wata za ta zo ta wuce yana kokarin kawar da kansa wa kullil mu'mini ne ya guddu min asarihim eh to amma sai ka yana yana dan kallarawa yana yana dan kallon gefe eh tunda da mun bai rufe kofa ba sun aka ce akara makallahu zai ce eh yawa ce akara makallahu kenan sai eh, ce ka sana yana cikin kwamitin da awa eh, amma nan da za ta musulunta yi zan aure ta sai eh, gaga Allah ma ya riga ya fallasa kan ko to wannan kallo din da ake yi to ku duba ku ga abin da ke faruwa a ma'aikatu da kasuwanni da cuɗanyen da ake yi ma a cikin gari musamman masu zama a bakin hanya mai yiwa kai ba ma'aikacin gwamnati ba kai ba dan kasuwa ba kana taya wani abokinka ko kuma kana abin nan zama kan iska a bakin hanya gungun mata suna iya zuwa su zo su wuce ko mata iri-iri kowace da irin shiganta kuma wata in ka kafa mata ido za ka ji sha'awan dama a ce matar ka ce mai yiwa wata ma za ka yi tambaya ne fa na ga wata ta wulka yanzu a ce akar A yi ni dai na ga ta wulka amma sai dai gile ta sa subhanallah subhanallah amma su gile ta sa a ce akar a ai wanda ta wuce din nan ai yar gidan wane ne ko yar wance ce ko yar unguwa kaza ce ai ko ma'aikaciya ce a waje kaza a ce a to shi kenan ya kamata a binciko mun lambanta a samun mun lamban babanta ya eh, akwai waliyinta to kaga ai gani ne ya jawo haka to wannan ganin la mahala in ko kace ba za ka yi zina da idon ka ba to ba za ka shiga kasuwa ba ba za ka je wajen sana'a daban-daban ba ba kuma za ka je ma'aikatun gwamnati ba ba za ka karantar a makaranta ba ba za ka yi mu'amala da yaran mutane maza da mata ba kwarai da gaske Sike nan sai ka zauna a ainihin cikin gidanku ko cikin gidanka kuma duk lokacin da aka yi bakin waɗansu mata sai ka liƙe idonka ba za ka buɗe ba sai sun fita su shi sa aka ce adara kalama hala sannan kuma wa zinan lisani annutku zina na ainihin furuti wato na harshe ne furuti don wani lokaci mutum zai yi magana kullum yana wucewa ko wanda take sai da abinci ko take sai da alale kullum tana kawo majalisansu suke nan sai ga an zo ana ta hira da ita zai zauna awa ɗaya na hira bai san ma awa ɗayan yayi ba kuma kalmomin da zai rinka fada an akwai mutane ba zai fada ba bayan mutane sun abin da ya ce to matata ko amaryata ko kaza kaza kaza zai faɗi kalman da kima zai ji daɗi ta faɗa masa kalman da hankalinsa zai kwanta to dina ne to haka ma masu cakin wanda za su rinka chatting da 'yan mata saboda haka masu wayoyi za ku yi bayani ranar lahira ƙwarai da gaske za ku yi bayani ranar lahira domin wannan ma yana daga cikin zinan da manzon Allah ya ambata saboda haka in kana yi ka bari wannan su sannan kuma rai ta tamanna wa tashtahi shine ran mutum za ta iya burin haka wannan ma zina ne za ta yi sha'awa yana iya yiwa kana garin mace ta zo ta wuce sai ka ji kana sha'awanta wannan ma zina ne me ya kawo haka wato gani ne ya kawo haka sai ka sa tunani a cikin zuciyanka sannan walfarju yusaddiqu zalika aw yukazzibu to amma abin da yake gaggata wannan ko yake karyatawa shine zinan hakika kun ga kenan zamu iya fassara cewa duk waɗannan abubuwa kamar kanana kananan zina ne sune illal lamama amma a yi zina farji da farji ko al'aura da al'aura to wannan min kaba'iril ismi wal fawahish ina fata an gani to manufan kawo wannan hadisi kenan saboda kawo mujahid annahu qala fi hadhihi al-aya illa lamama aka ce illa lamama shine abin da mutun ya dulmu ya riga ya saba amma kuma karamin laifi ne wani lokaci zaka samu ko dan mutane sun saba da wani abu za a zauna a majalisa kullum kana jin wa'azi cewa gulma haramun ne to kana kokarin danna zuciyanka sai wani lokaci sai gulman ya zo maka wop sai ka dagi kaga alarama ashiru ya zo ya wuce ka kaga wannan alarama tudu biyu yake ci musabaka a yi da su religious affairs a da su sannan ina ne water bot Eh, me yasa ake yawan dauke wuta ake dauke ruwa ne yanzu inda ba a dauke ruwa a da yanzu sai ka ga an zuwa an yi kwana ɗaya kwana biyu ana daukewa anguwan nan muna daga cikin wuraren da muke samun ruwa akai akai amma sai ka ga an zo kwana ɗaya kwana biyu an dauke to tun da ka ce a can ka ce a nan kana ce a can wurare guda uku ne ce amma duk da haka bai ishe shi ba sai daga baya ce subhanallah astaghfirullah astaghfirullah saboda ya yi tsaikuri sannan bayan an sake kwana biyu sai ga alarama ya zo ya wuce sai ce a ah, alarma na nima na ganki da sabon kaya wuce ina ruwanka ga alarma da sabon kaya ina ruwanka kun san ire idan waɗannan suna faruwa ko da mutum ya zo ya kauce ya tuba ba zai sake ba zai ga kuma ya sake falawa a ciki to haka ce wannan idan kana aikata kyawawan ayyuka insha Allah ta'ala tunda abin ya fi karfinka Allah tabaraka ta'ala zai kankare maka waɗannan kurakurai allazi yulimu bi dhanbi thumma yadaw shine wanda yana yi amma kuma ya bari domin saboda qala sha'ir in takfirillahu ma takfir jamma ayyu afdil laka ma alamma wani balarabe ne yake cewa ya Allah ya ce ya Allah in za ka yafe ya ce ka yafe gaba daya, ya Allah da tone-tone amma a cikin bayinka ya Allah wani bawanka ne baya saba maka baya laifi ya Allah in za ka yafe banda tone a yafe gaba daya, shi ne Allahumma wato in taksirin Allahumma fagfir jamma Allah ka yafe kawai Allah ka yafe mana saboda haka mu ma ba masu mai tone-tone wallahi ba wanda yake son a yi tone-tone hadisi ya riga ya tabbatar da mannu kishal hisabu ba inda aka ce za a yi maka hisabi wallahi ko kai alaramma ne ko kai liman ne sai an gano laifinka sai dai kawai a yi sama-sama a ce a alaramma malan kabiru ce maza mazo zo ka wuce ka je aljanna wuce kawai alhali wani kuma yana kokari yana ce don allah ku jawo mun malan kabirun nan ko kuma suna sai ka wuce abinka saboda yan kai riga ka wuce ka shiga aljanna ko wani ya zo za a ce ayya zai dai Allah ya biya ka zai eh, dai Allah ya biya ki da wani abu daban ka gani sai Allah ya biya ki da wani abu zai iya sassauta masa to shi yasa babu dogon bincike duk wanda aka ce za a yi masa dogon bincike za a azabtar da shi Allah ya gafarta mana eh, wa anil hakan fi qawli Allah ta'ala alhassan Basari ya ce allazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lama qala allamamu min az-zina aw yusrika aw shurbil khamr thumma la yaudu nan ya ambaci abubuwa guda uku dun wani lokaci za ga wani ya taki da samartakan banza ba irin zinace zinacen da ba su yi ba irin waɗannan samari yan iska sama kuma kwazon sai Allah ya kirye su to Allah ya kiryi mutum tunda da yana barna tunda an kawo misali da zina da dan zina ne yana yin zina ba ji ba gani kwaɗan sai Allah tabaraka ta'ala ya an karar da shi to idan ya yi taubatan nasuha Allah ba zai kama shi da laifin zinan da ya baya ba haka shaye-shaye kaga mafi yawa samari su suke yi sun sha wancan sun sha wancan ba irin abin da bai sha ba ba irin iskancin da bai yi ba can da ya je shekara arba'in ko ya je kwarijo ko wani dalili sai ya kawo sai shiryu wata ramalana ya zo ya dawo masallaci duk tafsirin da ake yana yi da shi yana ya Allah karka sake mayar da ni cikin waɗancan abokai ya Allah karka sake mayar da ni mashaya sai kuma Allah ya karbi addu'arsa bai sake komawa ba to idan da ya sha ko sau nawa ya sha inda daga baya ya riga ya tuba ya gyara halinsa Allah ya yafe masa sai sata wannan kuwa yana jin ko Allah ramma ne lokacin da yake yaro ya yi sata ko baka yi ba kar magallahu eh, waɗannan yan ɗauke-ɗauke to kaddara ko kai ma'aikaci ne ko yaron shago ba irin ɗauke-ɗauken da baka yi ba amma Allah ya maka tsawon kwana ko tsawon rai ka kai wani munzali ka gane kuskurenka to idan ka nemi gafaran Allah kai taubatan suha Allah zai yafe maka shine al-Hasan al-Basri yace illa lamama mutumin da laifin ya zamo masa kaman jiki saboda ya saba amma kwatsam rana tsaka sai Allah ya shirya da shi ya gane kuskurensa saboda ka muji tsoron Allah domin ire-iren waɗannan abubuwa suna faruwa yadda samari suke iskanci yadda suka ga dama to idan ka gane yanzu duniya wallahi ba lalle ne ka tsufa kamar yadda babanka ko kakanka ya tsufa ba mutuwa tana iya ɗaukan ka a koda yaushe kuma akwai hanyoyin mutuwa hanyoyi daban-daban wa mallam ya mutu bi sayfi ma tabidunihi ta'addadat al asbab wal maut wahid saboda haka akwai hanyoyin mutuwa iri daban-daban Da masu shaye-shaye kuma ku ji tsoron Allah ko sau nawa kuka sha inda kun tuba a yanzu kun gyara ayyukanku Allah tabaraka wataala zai gafarta muku sannan masu ɗauke dauke da masu sace-sace to wannan ya hada hadda masu kashe-kashe saboda annabi ya da labarin mutumin da ya kashe rai guda ɗari amma da ya nemi gafaran Allah Allah ya yafe masa saboda haka kowane irin laifi idan ka aikata Allah tabaraka wataala zai yafe maka yasa Allah ta'ala ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijinka mayalwacin ainihin gafara ne bi ma'ana rahmatuhu wasi'at kulli shay'in rahamanta ta yalwaci kowane irin abu wa maghfiratuhu tasahhu dhunuba saboda haka gafaran Allah tana yalwan kowane irin laifi akwai wata mata wanda ta haihu ta yi ciki a zamanin annabi ta haihu ta zo ta ce a tsayar mata da hajjin zina saboda wannan ɗan zina ne aka ce ki je sai yayi wayo tukuna ta je sai da ta yaye ki ta sake dawowa ta ce ga yaron da idan ta yaye ki za a iya bada kowa ce ce ma ta rene ki ta ce ni ina son a tsayar min da haddin Allah kenan maza Allah ya ce to shi kenan ashe da da maza Allah ya ce mata ta je sai yaro yayi wayo saboda idan ta tuba ba ta dawo ba manzo Allah ba zai sa a nemo ta ba amma sai ta sake kawo kanta kuma ta yi ikirari sai maza Allah ya karbi yaron ya ba da yaron ya ce a tsayar mata da haddin Allah kuma aka tsayar mata da haddin Allah aka kashe matar bayan an jefe ta maza Allah ya ce a shirya ta zai mata sallah sai wani ya ce ya za ka yi mata sallah bayan ta yi zina ya ce Allah sarki laƙad ba taubatan da hukusimat bai na sab'ina min ahalil madina da wafi artur maza Allah ya ce kai ce wannan fa ta yi tuban da da za a ɗauki tubanta a raba wa masu laifi mutum saba'in a birnin Madina da tuban nan ta ishe su ita kananta to kaga inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijinka mai yalwan gafara ne saboda haka duk wanda ya tuba Allah zai yafe masa kullaha dukkan laifuffukan saliman ba minha ga duk wanda ya tuba ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce kul ya ibade ka fada musu ya ku bayina allazina asrafu ala anfusihim wadanda suka yi barna suka ketare kai suka saba wa Allah la taknatu min rahmatillah kada ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah saboda haka Allah ya halicci rahama wajen guda nawa guda ɗari amma guda ya turo duniya saboda an samu wata mata saboda tsaban tausayi a cikin irin fursunonin yakin nan ita tana bi duk inda ta samu yaro yana kuka ga nononta yana zuba za ta ba da yaron domin ya yi shiru saboda tsaban tausayi maza Allah ya ce kun ga wannan mata yanzu aka ce ta jefa ɗanta a cikin wuta za ta jefa ki ka duba ka ga kaza idan tana da 'ya'ya kamar guda bakwai ko goma ko da ta taka su ba za ta taka su sosai ba za ga bayan ta taka su in ta ji su ne to akwai irin takun da take kaza fa ya sa kaza ba ta halakar da ɗanta ba ta halakar da shi to duk wannan fa yana cikin tausayi kama yanzu kana da ɗa kana tausayinsa in kana da mahaifiya ta tsufa in dai kana da imani kana tausayinta in kana da mahaifiya tsufa in kana da imani kana tausayinsa in dai ba kai shaidani ba ne ko kana da mata kana tausayinta sai dai matan yanzu ana tausayin su namiji zai ci ciki kai eh, amma dai a tausaya musu eh, a tausaya musu saboda suna da rauni to duk wannan tausayi ana yi ne a cikin ɗaya a bisa ɗari sauran da tara Allah tabaraka wata'ala ya bari a wajensa yasa kullum idan aka zo za a ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ai ar-rahman ar-rahim duka daga rahama ne sunayen Allah ne guda biyu mai rahama mai jin kai ba haushe ne mai yake ba abin nan bambantawa don ar-rahman mai rahama ar-rahim ma mai rahama ne kuma ar-rahman mai yawan rahama ar-rahim ma mai yawan rahama ne to shi yasa kaga in mutum ya ji wannan zai iya kwanciya abinsa ya ce ai tunda Allah yana da 99 kenan amma kuma ba a ce ka kwanta ba aka ce idan kana laifin ka tuba inna rabbaka wasi'ul maghfira inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana yafi laifuffuka gaba daya innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah ta'ala shine mai yawan gafara kuma mai yawan jinkai Allah gafarta mana wa qawluhu ta'ala huwa a'lamu bikum Allah kine mafi sani gare ku wato ya ku bayan Allah musamman mutane ya za in kaya min al'ar lokacin da Allah ya kirkire ku daga ainihin ƙasa ai huwa basirun bikum Allah ya san komi naku alimun bi ahwalikum Allah ya san halayenku wa af'alikum Allah ya san ayyukanku wa aqwalikum Allah ya san zantukanku ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ya sako ni shi kai mala'iku sun sani Allah ya sani ko nishi ka yi balle idan ka furta kalma kaga kenan idan ka fita ko a cikin gidanka ka aikata wani abu ko a cikin ɗakinka ka aikata wani abu Allah ya sani Allah ya sani yana ganinka Allah ta yi tasoro an kun wata kun duk abin da yake faruwa da gare ku Ina an sha ba kun adama min al'ar tun farko ma da ya kirkiro babanku annabi adam daga turbaya a lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya tara mala'iku ba san menene zai faru ba yace zan halicci khalifa wanda zan sanya shi a bayan kasa me suka ce sai suka kawo waɗansu sifofi suka kawo waɗansu matsaloli wanda da Allah tabaraka wata'ala ya ɗauki abinda mala'iku suka faɗa da ba halicci dan adam ba amma sai Allah ta'ala ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu yace na san abinda ba ku sani ba saboda Allah ya san dan adam tun kafin a halitta yake mala'iku ba sani ba amma Allah ta'ala ya zaɓi waɗansu mala'iku ya ce su je su ɗebo ƙasashe daban-daban da kuma ruwaye daban-daban shi ne aka ɗebo aka haɗa waje guda su ba san me za a yi ba aka zo aka kwaba ya ce su sura sura irin kaza shi ne mutum-mutumi na farko a duniya dalilin da yasa aka ce wani ya zo ya suranta mutum mutumi to yana kwaikwayon Allah kuma ranar takin alkiyama za a sa mala'iku su ta jibganta. ana ce masa suraya ana ce musu suraya abinda suka yi na mutum mutumi ko ba za su yi rayarwa ba ai farkon halittar annabi da mutum mutumi ne aka ajiye shi ma aka jefar da shi halata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura sai da ya shekara arba'in yana yashe mala'iku ma sun ga wucewa kawai suke yi shi ne ya bushe bayan ya bushe sai ya yi ramuka idan iska ya shiga sai kaji yana ƙara kuma duk abin da ka yi kayi tukunya ka huda nan ka huda nan idan da ya kekashe wanda in aka kwankwasa shi zaka je yana kara. to in iska ya shiga man kana ji sosai zaka ji kara sannan daga baya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to malayuku ku zo sai shi ne aka hura ɗan adam ya hura masa rai sai ga shi yunƙu ƙasa ya koma fata da ainihin nama da ƙasusuwa aka gaba su sani ba amma da yake hanya gaban su kawai sai ga mutum ya tashi har ma wasu masu fasara suka ce farko abin da ya ake shawaye. yasa ake ganin mutum ya atishawa akan abu to zai samu lafiya kuma ka lura duk lokacin da atishawa ya dame kan baka yi ba sai ka ji kanka yana wani dumi yasa in akwai atishawan din gara kai haka ka sake kawai don ka samu lafiya ka yi kokari ka baki dama ka sake shi don ka samu lafiya tunda yanzu zamanin corona ya wuce babu maganan korona. balle idan kayi wani ya ce za ka jefa muku korona. Allah ya raba mu da corona da dukkan abin da yake kama da korona. da illolin korona. da sharrin da corona ke kawowa Allah ya raba mu da waɗannan abubuwa kada Allah ya sake nuna mana irin wannan Allah ya kyauta to bayan an halice annabi Adam sannan aka gwada wa mala'iku kaza da kaza da kaza to ai Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya san ku tun wancan lokaci shine sha ansha'akum min al lokacin da ya kirkire ku daga ainihin kasa shine ya halicci baban ko annabi adam daga ainihin kasa ko turbaya daban-daban dalilin da ya sa mutane su ma su kasance daban-daban kenan wa sakhraja zuriyatahu min sulbihi amsal zar sannan aka fitar da zuriyarsa yadda ka san kanana kananan abubuwa kaman wato ah, kiyaki dan karami me yake kira ne Eh, wanda yake atom ɗan eh, kankanin abu wanda an ce ba a iya gani sai idan an sa gila microscope sannan za a gan shi lokacin da mutane suke waɗannan shine kowa ya afa abin da zai haifa wanda tun a karatun zaure irin tafsirin da ake na jalalai ne abinda malamai suke fada nan halittu ka kaf da aka yi su sai annabi adam ya haɗe su gwargwadon abin da ka haɗiye gwargwadon abin da za ka haifa idan ka zo lalumawa ka samu an haɗiye gaba ɗaya sai ka haɗiye iska to ba abin da za ka haifa shi ne Allah ta'ala ya kan sanya wani ya zama a ƙima ya habu liman ya sha'u kan? wa ya habu liman ya sha'u zukur au yau zau ya johon zukuranan wa ka? wa ya jalo man ya sha'u a ƙima saboda haka duk wanda ya laluma bai haɗe komai ba daga cikin waɗannan abubuwa to ba zai haihu ba to tun lokacin da ɗan adam yake cikin wannan Allah ya san shi na'am to makasa hun fariƙai ne sa'annan kuma Allah ya raba su gida biyu fariƙan fil jannati wa fariƙan walan su ɓangare 'yan aljanna su ɓangare kuma yan wuta mutanen kirki 'yan aljanna mutanen banza kuma yan wuta wa kaza qawluhu wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum da kuma lokacin da ka kasance 'yan taye domin daga wannan ɗan ƙanƙanin abu shi ne ka fada cikin maniyi da ka fada cikin maniyi sai ya haɗu maniyin namiji da mace suka haɗu Allah ta baraka wa ta'ala ya fara tsirar da kai shi ne jinna su ne 'yan taye ƙanana-ƙananan 'yan taye tun fi umma ummahatikum hmm, janin za ji ana ce janin ka ce janin shine wanda yake ciki ba haife shi ba amma an haife ki ba a kiransa janin saboda haka in an tara su ba a kiransu jinna sai dai abinda nazari ya haifar a yanzu shine ana samun wani ana haifuwansa kuma janinan ne to an haife shi janin sai an saki a kwalba domin ba sa shi a kwalba ba ba zai iya tinkara rayuwar waje ba saboda me saboda an haife shi yana wata da ko wata biyar ina fata an gane na'am wannan na kawo wani bangare ne na ilimin luga fa idza antum ajinnatun fi batuni ummahatikum wa idza antum ajinnatun fi batuni ummahatikum lokacin da kuke yankaye a cikin kifkunan iyayenku karkatabal malakul ladhi yuwakkalu bi kuma kowane dan taye kafin ya zo ai akan turo mala'ika to da ba menene zai baya za ya turo mala'ika akan turo mala'ika zai rubuta arzikinsa zai rubuta ajalinsa zai rubuta aikinsa sannan a ƙarshe kuma zai ce ɗan aljanna ne ko ɗan wuta Abin da hadisi ya tabbatar kenan saboda haka huwa a'lamu bikum Allah ya fi sanin ku wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum ba ma da farko ba lokacin da ya halitta annabi adam mai yiwa na za a ce zamani yayi tsawo yana da nisa kwarai da gaske a'a a lokacin da kuke cikkunan uwayenku Allah tabaraka wa ta'ala ya san komai na ku kafin mutum ya zo duniya a rubuta masa komai Allah ya sa mu dace don haka fala su zaku an fusakun kada ku kuskura ku rinka kayukan ku kuna zuga kanku duk mutumin da zai zo yana zuga kansa shi haɗaɗɗe ne shi yana da digiri guda uku shi yana da kuɗi shi yana da dange ko yana da kaza ko ai shi babban liman ne to wannan hatsari ne musulunci bai yarda da wannan ba ka zo kana cewa mutane kai mai tsoron Allah ne ko kuma Allah ya baka duniya yanzu musamman ma kuɗi kana gadara da kuɗi kuɗi na magana ne ai kudi ba magana ake yi ba wani za ka ya zo yana barazana yana ganin ya mallaki miliyan ɗari sai ya ga mai sa yana raina wani zai ganki ɗan feret kamar sa ma yaga yaga amma shi yana da miliyan ɗari biyar amma baya magana shi za lokacin da ka zo ka ce ni fa na mallaki miliyan ɗari ka san abin da zai kawai sai zai ce wannan wawa ne kware da gaske tun da mai miliyan ɗari biyar ya fitar da zakka mai miliyan ɗari ma za ga ya zo yana masa fadanci saboda ka fala tu zakku ku kada ku kuskura ku tsarkake kayukan kuna buga kirji cewa ku kaza ne wannan hatsari ne babba amma inda wajen yaki ne za a je ana abin nan ga musulmi ga kafirai to wannan kana iya zuga kanka ka ce sai kai kore eh ka ce ni fa ba kan wallasa bane duk wanda ya tinkare ni numfashi na ma kawai zai gama da shi wannan a wajen ke kenan amma shi din ma ka yi takafan zan a yi takafan zan saboda haka duk wanda aka zo ana yaba masa musulunci bai yadda da wannan yabawa ba abinda aka ce shine kai kokari ka kauce ma wannan yabawa idan ma mutum yana zuga ka ka dibi kasa ka watsa a bakinsa sai eh, sahabi ya taba yin haka ya ji wani yana ta zuga wani kawai sai ya dibi kasa sai ya watsa masa wanda ake yabon sai ya ce haba kai koya ya za ka watsa masa ya ce haka annabi ya ce mu yi kasan su sahabai yanzu ne wato da cikawa amma mu za ka ga muna kafa-kafa duk masu abin nan cika bakin son annabi za ka samu tsakaninku da sunonin annabi wato kamar tsakanin sama da kasani ne kawai a baki ne kawai amma sahabban annabi sun annabi ya ce kaza to za su aiwatar ko za a mutu domin saboda ya san an kake ki yayi shahada Allah ya samu dace wa alamu bi man ittaka saboda haka Allah kine ya san wanda yafi jin tsoron Allah duk wanda zai zo ya ce yafi kowa tsoron Allah to a wajen Allah kariya yayi wa al'umma Allah kine ya san wanda yafi jin tsoron Allah sai mu yi taka zan zan duniyar nan a hankali yake binta to sai kuma bangare na gaba a fara'aita allazi tawalla amma shine fara'aita allazi tawalla wa aqta qalilan wa akda أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في موسى وإبراهيم الذي وفى daga nan kuma sai ka karanta ayoyi goma domin su ne waɗannan ayoyin da ka karanta mana ina ganin wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh